to insha Allah za mu dora kan darasin mu cikin wannan littafi mai albarka adda'u dawa a karatunmu na baya mun kwana karkashin fasalin da ke magana akan ta'asirin sabon Allah akan hai'ar ɗan adam da kuma halittar ɗan adam cewa yana daga cikin ta'asiri na sabon Allah yakan jirkita halittar ɗan adam yakan jirkita kama da ɗan adam Allah ya fitarce shi a kansa mun karanta ababa da malam ya buga misalfalu da su waɗansu cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma iri ma'ana 'ya'yan itatuwa da yadda yanayinsu ya canza daga lokacin da'a zuwa lokacin da ake saba ma Allah fasalin da za mu tashi a kai yau an mishi take da almasiyatu taj'alu al'asi la ghayrata lahu almasiya sabon Allah taj'alu al'asi takan sanya mai sabon Allah takan maida mai sabon Allah la talahu lahu ba shi da kishi takan maida mai sabon Allah soko akan manufofi na alkhairi domin shi kishi sifa ce mai daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ɗan adam da ita sannan aka kore alkhairi ga dukkan wadda ba shi da kishi kishi da yake cikin jikin mutum wani sinadari ne da Allah ya sa wa ɗan adam wadda ta hanyar wannan sinadarin yake iya riskan dukkan alkhairin rayuwar duniya da lahira kuma yake iya kauce ma kowane sharri a rayuwar duniya da lahira to ɗaya daga cikin illar saba ma Allah shine takan dishashe wannan kishi da ke jikin mutum shine abinda fasalin zai yi magana a kai jama'a mun fahimta malam ya ce wa min uqubati dhunub yana daga cikin uqubobi na zunubai ma'ana yana daga cikin azaba da ke cikin saba ma Allah annaha tutfi'u min alqalbi nar alghayrati sabon Allah takan kashe takan bishe min alqalbi daga zuciyar dan adam nar alghayrati shine wutar kishi التي هي لحياته وصلاحه وصلاحه ودونا tiririn kishin wannan zafin kishin ga rayuwar ɗan adam ga rayuwar zuciyarsa wa lalihi, kyautatuwar zuciyarsa kyautatuwarsa kalhararatil gariziya li hayati jami'il badan kamar ɗumin jiki ne da yake jikin ɗan adam wadda yake taimaka magangan jikinsa duka jama'a mun fahimta idan mutum ya mutu ba shi kenan kuma jiki sai ya sake ba wannan dumin jiki na ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da mutum kamar shi yake zaburar da mutum ya tafi aiki shi yake zaburar da mutum ya yi noma shi yake zaburar da mutum ya aikata duk wani abu na alkhairi ta yadda lokacin da rai ya fita a jikinsa to jikin duka sai ya sake ba to wannan dumin jiki da Allah ya ɗabi'antar da ɗabi'a kamar shi ne janareto da yake ingiza kowane ɗan adam zuwa ga yayi kazar-kazar ya cimma duk abin da ya sa a gaba a cikin rayuwarsa bayan Allah muna fahimta to zuciya zuciya wannan tiriri da ke cikin zuciya wannan dumi da ke cikin zuciya shine kishi da Allah ya sama zuciya yan wana mun fahimta malam yace annaha tufi min alqalbi sabon Allah yakan bishe a cikin zuciya yakan kashe daga cikin zuciya naral ghairati shine wutan kishi allati hiya li hayatihi wadda wannan tiriri wannan dumi na kishin shine ga rayuwar zuciyan wa salahihi da kuma kyautatuwar zuciyan kal hararati algariziya li hayati jami'il kamar ita ce rayuwa ta gazira na dukkan jikin dan adam mun fahimta ko to zuciya ita naka shine kishi da Allah ya sa mata yadda a ɗabi'arka kana da wani abu da yake zaburar da kai a rayuwa ka tashi ka zauna ka yi kaza ka yi kaza to haka zuciya ita ma tana da wannan sinadarin to sinadarin da zuciya take da shi din shine kishi da Allah ya sa a cikin zuciya bayan Allah mun fahimta ka hararatul gariziya li hayati jami'il badan daidai yake da irin dumi da zafin jiki da yake inganta dukkan jikin dan adam falgairatu malam yace kishi hararatuhu wa naruhu zafinsa da wutar wannan kishin allafi tukhriju ma fihi min al wadda shi ke fitar da dukkan abin da ke cikin zuciya na dauda na ciwo na miyagun ababa da suke iya dafa zuciyar mutum yan uwa mun fahimta alghaira kishi a ce mutum na da kishi a zuciyarsa in muna maganin kishi karka dinga takaita shi akan kishin da kai kawai kake takaita shi kishi yana daga cikin in Allah ya ma arziki kai mai kishi ne ba za ka taba zama dan roƙo ba domin kishin kanka duk abin da zai taba maka mutuncin ka kana kishin kanka ne. duk wanda kaga zai iya bin kofar wane da wane yana roƙo bayi da kishi akan mutuncinsa ne bayi da kishi ne akan kimarsa mutumin da yake da kishin kansa ba zai yi sata ba mutumin da yake da kishin kansa yake taka tsantsan yake so ya ga yana da izza yake so ya ga yana da izza ba zai taba kaskantar da kansa ta hanyar walakantarwa ba jama'a mun fahimta to abin da ke sa wannan kishi shi ke sa mutum ya kame saboda kishin kansa da kansa za mu zo mu karanta a ciki za ka ga hatta irin wannan satan dukiyan jama'a da kaga ake da sauransu in mutum ya lalace sabon Allah ya mai yawa to yakan gagara kishin kowa inda za a ce ga abinci da jihar nan za ta ci ta rayu na shekara uku zai iya talafar da abincin saboda bai kishin kowa to sabon Allah kan mai da mutum haka ya zama bayi da kishin kansa bayi da kishin 'ya'yansa bayi da kishin matansa bayi da kishin al'umma bayi da kishin addini to yana daga cikin sharrin sabon Allah yakan mai da mutum haka bayan Allah mun fahimta malam yace Falgairatu, kishi hararatuhu zafin kishi naruhu wutar kishi allati tukhrij ma fihi min alqabati wadda take fitar da duk abin da ke cikin zuciya na dotti wa sifatil mazmuma da duk waɗansu sifofi abin zargi munanan sifofi to duk wannan tiriri na kishi yakan fidda shi daga cikin zu daga cikin zuciyar mutum duk lokacin da kaga mutum ya siffanta da wata sifa abin zargi mai muni ba za ta taba zama tare da shi ba har sai in ba shi da kishi jama'a mun fahimta to ɗaya daga cikin alkhairi alkhairi da Allah ya halicci bayi a kai sai ya sa musu kishi shi ya sa annabi yake cewa dukkanku duk yadda ka ga wani mutum mai kishi annabi ya ce na fi shi ni kuma Allah ya fi ni kishi kishin Allah ya sa ka ga duk waɗannan dokoki ya kakkafa su saboda akwai abinda bawansa a ce bawansa mazinaci ne yana kishi a ce bai wasa mazinaci ne yana kishi waninsa to duk mai kishi haka yake mummunan abu mummunan abu yau ba ta kai al'ummar mu malam wai kasar ka ce kasar ka ce kasar ka ta aihuwa inda aka aiki uwarka aka aiki ubanka jihar da aka aike ka uwarka da ubanka amma wai ana kirga jihar ko kasar in ana kirgen kasashen da suka fi cin hanci a duniya ana sa kasar ka a ciki yanzu wannan kai in kana da kishi ba zai ma zafi ba in kana da kishi ba zai ma zafi ba a nuna jihar ka a ce duk jihohin kasa jihar ka ta fi kowace jiha talauci to shi wadda aka hada kai da shi ake cutan jihar yana nan a cikin jihar jihar kuma bai dame shi ba to rashin kishi ke kawo haka to ɗaya daga cikin abin da ke mai da mutum da yus shine sabon Allah duk yadda kake ganin kana saba ma Allah ta wani gefe ɗaya daga cikin abin da zai haifar maka wallahi sai ya cire ma hatta kishin ƴaƴan da ka haifa hatta kishin matanka hatta kishin kanka sai ka zo ka waye gari ba ka yi mun fahimta malam yace allati tukhrij ma fihi min al wadda wannan kishin shi ke fitar da abin da ke tattare da mutum ko zuciyarsa na dotti wa sifatil mazmuma da kuma sifofi ababen zargi kama yukrijul kiru bafa zahabi wal fitta wal hadid malam yace kamar yadda ziga zigi yake fitar da dottin zinare da azurfa da karfe idan an sa su ba ana wanke su ba ba ana fidda dusar su ba to yadda in an sa zuga zugi aka iza wuta zai fidda dukkan dotti da ke jikin zinare da azurfa da bakin karfe ba ka ganin in ana dukan karfe wannan dottin yana zuba a gefe to haka kishi ke wanke zuciyar bawa daga inda aka rasa ta to daga lokacin kowane sharri zai iya zuwa ya zauna a cikinta wa ashrafun nasi wa a'lahum himma malam yace ya daukakan mutane a cikin mutane ashrafun nas mafi daraja da kima wa a'lahum himma mafi girman himma mafi girman kula da abin da ya kamata ashadduhum ghairatan ala nafsihi malam yace zaka samu shine mafi tsananin kishi akan kansa da kansa wa khasatihi da na jikinsa wadda suke tare da shi wa umumin nasi zaka samu shine mafi kishi akan dukkan sauran mutane in kuma muna fahimta ashrafun nas mafi daraja a cikin mutane duk inda ka samu mutum mafi daraja da kima wa alahun himma wato mafi daukakar himma damuwa da al'amuran jama'a malam yace zaka samu ashadduhum ghairatan ala nafsihi shine mafi kishi a kan kansa da kansa wa kasatihi kasatuhu sune na jikinsa ya'yansa matansa ƴan uwansa danginsa wa umumin nas kuma zaka samu shine mafi kishi akan dukkan sauran mutane mun fahimta ko malam yace ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة سبب هكا النبي صلى الله عليه وسلم يزم أغير الخلق على الأمة شيني ما في كيشن الأمة gaba ɗaya akan al'umma duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wadda ya fi shi annabi kishin ita kishin ita al'umma mun fahimta ko malam ya ce wani ha za kanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam agiyar ulkhalki a al'umma shine mafi kishin al'umma akan al'umma ɗin? wallahu subhanahu allah maɗaukaki allah mai tsarki ashaddu ghairatan minhu shi kuma allah shi ne mafi kishi akan bayi akan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi bayan allah muna fahimta so ba shi bane kishi sai ka fara neman budurwa wani ya je yana nema ku yi ta bala'i amma da zai hana ka kashe zuciyar ka je kana bin kofar gidan mutane kana roƙo kana kaza kana kaza wannan baka nuna kana da kishin kanka ba ka je kana shaye shaye baka da kishi duk yadda ga dan shaye shaye na shaye shaye inda za a ce ubansa yana shaye shaye zai mai zafi to kai ma ka yi kishin gobe ƴaƴanka in aka gaya musu kayi shaye-shaye zai musu zafi idan suka ganka kana shaye-shaye zai musu zafi ka yi kishin 'ya'yanka ka kame wannan shi ne nuna kai kana da kishi duk yadda kaga wani zai bi yar wani ya ce bari ya je ya zina da ita shi ba zai so a yi da nashi ba kuma ba zai so uwarsa a ce tana zina ba ko da shi ce ne wannan yarinyar ita ma gobe ko jibi uwar waɗansu ne idan kina jin zafi yau ɗin nan a wayi gari a ce mamarki tana zina to ki tana gobe ko jibi ƴaƴanki suna nan tafi a baya mun fahimta bayan Allah wallahu subhanahu Allah mai tsarki ashaddu ghairatan minhu shine mafi kishi akan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine mafi kishi akan dukkan al'ummar baki ɗaya, kama sabata fi sahih malam yace kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala yace ata'jabuna min ghairati sa'adin annabi yace masahabbai wai kuna mamakin kishin sa'ad ibn ubada ne ana taɗi ne haka a majalisi sai aka ɗauko taɗin kwartaye sai sa'ad bin ubada ya ce wallahi ni na samu wani da matata ni ba ruwa na tsayuwa wai ana wani bayani ya ce wallahi filla kansa kawai da yi abin komai ta fanjama fanjama sabon ya suka suna kallon shi sadu to ina maganin nemo shaidu ya ce in je nemo shaidu ya tashi to yadda suke mamakinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanzu ku kuna mamakin zafin kishin sa'adu ne sai ce la'ana abiyaru minhu yace wallahi na ce sa'adu kishi wallahu agiyar minni ni kuma Allah ya fi ni kishi wafi sahihi ya zo a cikin bukhari aidan annahu qala fi qubbatil annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a kutuba da yayi na kusufi yace ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma ahadun agiyara min allahi yace ba wani daya da yafi Allah kishi an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu yaga bawansa yana zina ko baiwarsa tana zina to babu wadda ya fi kishi ya ga wani nashi na zina kamar yadda Allah ke kishi ya ga bai wasa ko bawansa tana zina duk yadda kai za ka ga wani naka yana zina ko ana yi da shi kishin ka ya motsa hankalinka ya tashi ka damu da abin to Allah ya fi ka kishi lokacin da ya ga bawansa ko bai wasa tana zina mun fahimta ko ai domin dole a ce ai baiwar Allah ko to ai an hada sunanta da Allah ai dole a ce bawan Allah to kuma mazinaci Allah na kishin haka wa fi sahihi aidan anhu annahu qal har ila yau ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la ahada aghyar min Allah babu wani daya da yake mafi kishi akan Allah min ajli zalika saboda kishin Allah harrama al-fawahisha Allah ya haramta alfasha ma zahara min hawa ma batsana abin da ya bayyana da abin da ya ɓoyu na alfasha wala ahada ahabbu ilaihi al'udhur min Allah sannan babu wani da yake da son uzuri kamar Allah uzuri yafi soyuwa abun shi kamar Allah a baka uzuri a baka uzuri babu wanda ya kai Allah son ya ba mu wani uzuri in mun fahimta ko ba wanda ya kai Allah son ba da uzuri wala ahada ahabbu ilaihi al-uzru min Allah babu wani daya da uzuri ya fi soyuwa a gunsa kamar Allah min ajli zalika saboda yadda Allah ke son yanke uzuri wa bayi arsalar rusula ya aiko manzanni mubashirin wa mundirin suna masu bishara suna masu gargadi mun fahimta ko saboda a baka uzuri cikakki kafin ka yi abin da ka yi sai ya aiko manzo to idan ya aiko manzon sai ya ce daga zuwan manzon zuwa abin da ya wuce baya ya wuce babu komai, duk abin da ka yi kafin manzon ya zo ya wuce sai a dalayi a ce to daga lokacin da aka fara kiran daga nan ne za a fara rubutu daga nan ne za a fara kama mai laifi nan kuma sai ya ce idan kai ba daidai ba amma rashin daidai kuskure ne kana so ka yi daidai sai kai ba daidai ba kuskure ba kenan sai sai babu komi idan mantuwa kai sai sai babu komi sai abin da kai da gangan kuma kana yi da gangan din zai sai ka zo ka tuba in ka tuba kuma ya sai babu komi akwai ni ba wani uzuri irin wannan uzurin Allah babu mala idan kuma kai da gangan din gashi da gangan din kai sannan kuma ka zo ka tuban yuhibbu tawabina in ka tuban kuma tuban sai ya kara ma credit to shine yace la ahada ahabbu ilayhi al-uzr min Allah babu wani da uzuri yake soyuwa a gurin shi kamar Allah min ajli zalika arsala rusul saboda haka ya aiko manzanni mubashirin suna masu bishara wa munzirin suna masu gargadi wala ahada ahabbu ilayhi almadhu min Allah sannan babu wani da yabo kirari da washi yake soyuwa a sa kamar Allah ba wani duk yadda kake son yabo da washi da kirari ba wanda ya kai Allah son kirari min ajli zalika asna ala nafsihi saboda haka shi yake wasa kansa da kansa a idan tun da ya wasa kansa kan ayyana su sai sai alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja wataran sai ya dinga cewa annabi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sai ya ce mishi wa qul alhamdulillah ka dinga cewa alhamdulillah allazi lam yattakiz waladan dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda bayi da dan nan wa kenan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wadda bayi da abokin shawara wajen gudanar da mulki sai sai ka dinga faɗar haka qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha sai sai ka dinga cewa ya kai mai mulki wadda kai ne mai mulki kai ne mai ba ba yana so a dinga faɗa ba yace to ba wanda ya kai Allah son kirari da washi saboda yadda yake son yabo da kirari shi yake ma kansa da kansa shi yasa annabi yace in dai kana so wata addu'a ta samu shiga to ka buɗe filin addu'ar ka share fili da yabo da kirari wa Allah kai ne kaɗai mai bayarwa in baka bani ba babu mai bani in ka bani ba wadda zai hana ni sai na samu eh to <laughs> yace wala ahada ahabbu ilayhi al-madhu min Allah babu wani wadda yabo yas yake soyuwa gare shi kamar Allah min ajin zalika asna ala nafsihi saboda haka yake yabo akan kansa da kansa malam yace fa jama'a fi hadal hadith malam yace annabi sai ya hada a cikin wannan hadisi bainal gairati allati asluha karahatul qaba'iha wa bughduha wadda asalinta Allah sai ya hada waɗansu ababa guda biyu fa jama'a fi hadal hadith annabi sai ya hada wa'insu ababa guda biyu a cikin wannan hadisi bainal ghaira tsakanin kishi allati asluha wadda shi kishi asalinsa shine karahatul qaba'ihi shine kin munanan ababa wa bugduha da tsanansu da wasansu wa baina muhabbatil uzri wa baina muhabbatil uzri da kuma son uzuri allazi yujibu kamalar ajili war rahmat wal ihsan wanda shi kuma shi ke wajabtar da kamalar adalci da rahama da kuma kyautatawa jama'a mun fahimci abin da malam ke faɗa cewa abin mamaki a cikin wannan hadisi da yanzu muka karanta annabi sallallahu alaihi sallam sai ya haɗa waɗansu abubuwa guda biyu abu na farko sai ya yi bayani akan yadda kishin Allah ya tsananta A kan ya ga wasa ko bawansa yana zina ba bai so ba ba bai so ya gani ba saboda haka ya haramta ababen da ya haramta to take kuma sai kuma ya ambaci yadda Allah kuma yake son ba da uzuri yan uwa kamar ba mu fahimta wato abubuwa ne guda biyu wadda inda kai ne ba da su sabu a hada su ba ka yi doka ka ce ba ka so ka turo mai manzo ka ce baka so ka yi iyaka ka ce kar a yi ga manzanni mu bashiri na wa munzirin sannan kuma a zo a taka sai kuma ka ce to kuma abin da ya fi maka daɗi shine a zo a tuba kaga aida kawai wanda ya yi a kama shi a mai azab tun da duk uzuri an yanke mishi to Allah sai ya haɗa abubuwa biyu wajen abin da yake so ai mun gane na farko dai abun bayi so bayi so bayi so yana kishin a saba yana kishin take kuma a ma'auni ɗaya kuma sai ya nuna kuma yana yana son uzuri ga wanda ya aikata laifi banda Allah akwai ne haka ɗan kuwa mun gane abun nan kuwa an haɗa yanke uzuri ne an haɗa watan gabatar da kishi shine in munanan abubuwa kuma tare da haɗa uzuri bayi so a yi kaza bayi so a yi kaza yana da kishi a yi kaza lokacin da kuma aka yi abin kuma take sai ya ce kuma yana ya ba da uzuri an yi fahimci maganan ko malam ya ce fa jama'a fi hadal hadis saboda ka sai ya hada a cikin wannan hadisi bainar gairati allati asluha karahatul qaba'ihi wa bughdha wadda ya haɗa tsakanin kishi wadda asalin kishin shine kin munanan abubuwa da kuma tsanansu wa bayyana muhabbatil uzuri da kuma son ba da uzuri da kuma son uzuri da kuma son yanke hanzari allazi yujibu kamal al-adam shi kuma dama yanke hanzari wa mutum shine yake wajabtar da kamalar adalci war rahama da jin kai wal ihsan da kyautatawa duk inda ka samu wanda yake ba da uzuri yake ba da uzuri to sai ka samu yana da nau'i na kamala yana da nau'i na tausayi yana da nau'i na ihsani to wannan ya nuna babu wani wanda zai iya siffanta da wata sifa da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da ita kuma a ce ya siffanta da ita irin na Allah kan da kan zai yiwu laisa ka mislihi shay malam sai ce wallahu subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka ma'a shiddati ghairatihi tare da tsananin kishinsa yuhibbu an a atazira ilaihi abduhu kuma yana son bawansa ya zo mishi da uzuri mun ko tare da tsananin kishin Allah akan waɗannan miyagun ayyuka amma kuma tare da hakan yuhibbu an ya ilayhi abduhu yana so bawanka ya dinga zuwa da uzuri uzurin shine ya tuba to in ya tuban kuma Allah sai ce to wanda yayin shi ma ya wuce an shafe shi wa yaqbalu uzura mani itazar ilayhi kuma Allah yana karban uzurin wanda ya zo da uzuri din mun gane ko kai laifi eh kai laifi da gangan ne eh da gangan ne amma dai ba zan kara ba na tuba ba zan kara ba sai ce to shikenan to idan mutum ya zo da uzuri na tuba Allah yana karɓar tubarsa. Wa annahu la yu'akhid abidahu birtikabi ma yaghar minir irtikabihi sannan Allah bai kama bayinsa wa annahu la yu'akhidhu abidahu bai kama bayinsa ya musu azaba birtikabi ma yughar ma yughar min irtikabihi don sun afkama abinda yake kishi su afkama hatta yu'zira ilaihim har sai ya ba su uzuri dan mun fahimta saboda ka abinda bai so ne abinda yake kishin sa ba daga bayi sun je sun afka ma wannan abin da Allah ke kishin kawai Allah zai dirka ke su ko ya musu azaba ba a'a har sai ya ba da hangari <coughs> sai an yanke hangari wani ajiyar zalika arsala rusulawa saboda haka Allah ya aiko manzanninsa wa anzala kutubahu ya saukar da littattafansa fi izaran wa inzaran saboda yanke hanzari saboda kuma a gargaɗe su wa hadha gayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamal malam yace wannan kuma shine kai matuƙa iyaka ƙarshe na almajdi wato na girma da daraja wal ihsan da kyautatawa wani haikil kamal da kai ƙarshe a wajen kamala mun fahimta ko fa inna kafiran mimman gairatu malam yace da yawa daga cikin waɗanda kishin su yake tsananta minal makhluqin daga cikin halittu tahamiluhu shiddatul ghairati wadda tsananin kishin santakan ɗauke shi ala sur'atul iqa'i wal uquba yayi gaugawan afkama wadda ya saba mishi ko kuma yayi mishi horo malaita idan bayi ne daga cikin su bayi akwai wadda tsananin kishinsa yakan ɗauce shi daga lokacin da aka yi abin da bayi so wannan zafin yin abin da aka yin sai ya ɗauke shi kawai sai ya afka ma wadda ya aikata abin da bayi so ko ya kama shi ya mai horo min gairi izarin minhu ba tare da ya ba da hanzari ma wadda ya aikata abin ba haka ne ko haka ne ba tare da ya bada hanzarin ba kamar dokar kasa ce ka san ita dokar kasa ko ka sani ko baka sani ba in cikin ka za ka yi aiki a kanka to wani za ka samu yarensa yake ji yarensa yake ji ba turanci yake ji ba ka san ko da kana jin turancin ai ba lalle ne ka san dokar kasa ba to amma a hakan kuma in ya taka dokan dokan za ta taka shi to shi kuma Allah cewa yi wa makon na mu'azzibina hatta na ba rasu rasula in ba a maka bayani ba bayani da iso ka ba da kama ka ba saboda ka inda mutum zai sha giya sai a kama shi za a mai haddi sai ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ban san shan ta babu kyau ba za a fike shi kawai malamai suka ce sai in an samu karina dalilai da suke tabbatar da ya sani to a yi amfani da waɗannan ƙarinoni a yi mai hukunci amma in ba wata ƙarina da take tabbatar da cewa ya sani to za a bar shi don Allah ya ce wa makon namu azubi na hatta na ƙasa rasula wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu mun fahimta ko wa min gairi qabulin li udhri man itazar ilaihi. zai iya afka ma wadda ya mishi laifin ba tare da karban uzurin wadda ya ba da uzuri gare shi ba kawai tun da an mishi abin da bai so kawai zai iya afka ma wadda ya aikata laifin ba tare da sauraron karban uzurinsa ko da ya kawo uzurin ba mun fahimta ko bal yakunu lahu fi nafsil amri uzurin, malam yake kuma da a iya samu wanda yayi laifin a daidai wannan lokacin da yayi laifin yana da uzuri wala da'uhu shiddatul ghairati an yaqbala uzurahu, sai dai zafin kishin wadda aka ma laifin ba za ta bar shi karbi uzurin ba amma inda zai hakura ya rusuna ya saurare shi da zai iya kawo uzuri mun fahimta ko malam yace to mutane kenan shi kuma Allah an maka togaciyan an ja maka layin an maka bayanin sai ka aikata abin to ba zai yi gaugawan afka maka da hukunci ba a hakan kuma za a ma uzuri ko da ka tuba in ka tuban kuma to shi kenan ya wuce sai Allah ya gafarta maka Allahumma idan na haddi ne wadda kuma an riga an same ka da shi to nan dole a zartar da haddi a ka ai mun fahimta ko malam yace bal yakunu lahu fi nafsi al-amri uzrun malam yace bari zai ma kasance akan abin da ya aikata shi wanda ya aikata din yana da uzuri wala tad'uhu shiddatul ghaira sai dai shi wanda zai hukuncin zafin kishin sa ba zai bar shi ba an yaqbala uzrahu ya karbi uzurin wanda ya mishi laifi wa kasirun mimman yaqbalu al-ma'azir kuma akan samu da yawa daga cikin wanda yake karban uzurori ya hamiluhu ala qabuliha illatul ghaira shi kuma karancin kishi yakan ɗauke shi hatta ya tawassa a fi turkil ma'azir har ya yarwata a hanyoyin ba da uzurin jama'a muna fahimta yanzu wancan shi zafin kishinsa idan aka aikata abin da bai so yanzu zai rubuta da kai ba zai ma saurare ka ba ba zai baka dama ka kawo uzuri ba malam yace kuma ta yiwu kana ma da uzurin da zaka bayar kuma uzurin ya ya zama karbabbe to amma dai tun da shi abin bai mishi ba ba zai saurari uzurin ba to malam sai ya dawo bangare na biyu wanda shi kuma tsabar rashin kishin yasa shi kuma uzurin ma ko ma waye ya kawo uzuri sai ya karba mun gane ko sai malam yace wa kasirun mimman ya kabarul ma'azir kuma akwai da yawa daga cikin waɗanda suke karɓan uzurori ya hamiluhu ala kabuli ha illatul ghairati abinda yake ɗaukansa ya yi ta karɓan uzurin shine karancin kishi hatta ya tawassa a fi turkil ma'adir har ma ya yalwata mahanyoyin karɓan uzurin kawai duk ta inda uzuri ya zo zai bayar har abinda da bai kamata ya bada uzuri ba idan yadda za ta ce mishi zai za ta je biki gidan wani kaza kaza sai gobe ko jibi za ta dawo mata jeji to shi kuma wannan saboda comrade ne ba ya so ya dan takura ma kowa Allah ya sata eh in matar ka zai ce mata a jeji ke ina rakiji ya suke takura ma yaran nan ne <laughs> kafin kaji ana comrade comrade sosai dai wanda Allah ya tsare shi eh, to akwai wadda kuma shi killatul gairan ne wato karancin kishin ne karancin kishin ne shi kuma ba wai tausayin bane ba an yi bayani a bayan da Allah ke ba da dama ba sai wa kai a yafe maka to shi kuma wannan ba wai a'a kishin ne yake da shi ba a karancin kishin ne shi kuma yasa har abun da ya kamata a ɗau mataki a kai shi ba ya ɗaukan mataki a kai mun fahimta ko malam yace wa yara uduran ma laisa bi uzuri yana ganin abu kaza ya kamata a bada uzuri kuma abin ba abin uzuri bane hatta ya atazira kasirun minhum bil qadar malin yace har sakan kai akan samu da yawa daga cikin su suna bada uzuri da kaddara kaza haka Allah ya kaddara saboda ka babu wani mataki babu wani a a dauki wani mataki na a gyara a yi kaza yi kaza malam yace har ta kan kai ma saboda tsaban bude wannan kofan har ya dinga bada uzuri da kaddara to in ana bada uzuri da kaddara za a hukunta wani ne a in mutum ya buge wani ya kashe shi ba shi kenan ba ka Allah ya kaddara ko kuma ƙarya ne amma a shari'a za a bar shi wani ne ya zo da mashin yana lululu ya buge baka ɗanka a haka Allah ya kaddara ko ba gaskiya ba ne amma kuma sai a bashi? shi to ba ne ta rabin kai na abun nan ta kaddara mutum ya tafka kan tubaran sai ce haka Allah ya nufa eh haka Allah ya kaddara wa kullum minhuma ghairu mamduhin ala al-islam ya yace to dukkan su guda biyun nan da wancan da shi in an yi laifin bayi ba da uzuri take yake afka ma wadda yayi laifin kuma za a iya samun wadda ya aikata laifin ma yana da uzurin da zai iya fita amma dai ba za a saurare shi a ji uzirinsa idan uzirinsa ya kai a mai afuwa a mishi in kuma uzurinsa bai kai ba a mishi hukunci da kuma wadda shi kuma ya buɗe ƙofa komai ma abin uzuri ne mara yace duk abin da suke tafiya a kai ba abin yabo ba kwata-kwata musulunci bai yadda da shi ba mun fahimta ko wa kan saha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qal ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna min al-ghairati ma yuhibbuhu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah yake so wa minha ma yubghidu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah bai so tallafi yubghidu Allah kishin da Allah bai so al-ghairatu fi ghairi ribatin shine kishi a ba wata matsala ba wani kokonto babu wani damuwa a ciki so yarka sai ta fita wani sai ya tsare ta a zai tambaye ta sai ka ce mishi amala ya dai wannan daidai saboda bayi da wani alaka da ita ba muharraminta bane ba kaza bane amma kanin matarka da suke uwa ɗaya uba ɗaya suna magana kana jin haushi wannan kuma wauta ne mun gane ko to kishi a wajen tuhuma annabi ya ce wannan kishin Allah na so kuskure ne matarka irka wani da ke ka ya shiga wani yanayi da akwai zargi a ciki akwai tuhuma a ciki ka share ka ce babu komi sannan kuma kishin da Allah ke ki har kishin da ya kaima babu wani abin tuhuma kai an ma me abin tuhuma kai ma babu amma dai haka kawai zai ka dinga haurawa to wannan kuma Allah bai so mun fahimta ko annabi ya ce inna min lagairati ma yuhibbu Allah daga cikin kishi akwai kishin da Allah ke so wa minha ma yujidu Allah akwai wadda Allah ke ki fallati yubjidu Allah wadda Allah ke ki allati fi gairi riba shine mutum ya kishi akan abin da babu wani kokonto a cikin sa babu wani damuwa a ciki haka kawai ya dinga kallafa ma kansa waɗansu abubuwa mun fahimta ko wa innamal mamduhu malam yace iyakar wadda yake kishi ne abin yabo iktiranul ghaira bil uzri shine a dinga samun haduwan kishi da uzuri mun fahimta ko idan abun da aka yi maka ba daidai bane to kishin ka ya motsa daidai ne to amma kuma ka ba da uzuri ka saurara ka ji ko akwai uzuri ko babu mun fahimta ko kar kawai ka ɗauki mataki ba tare da ka ba da uzuri ba kada kuma ka buɗe ƙofa ka ce babu komai ko da uzurin ma baka so jama'a mun fahimta to wannan aka tsakiyar shine abin yabo abin so a wajen Allah tunda annabi yace kishin da Allah bai so shine ayi kishi akan abin da babu wani zargi a ciki to kaga kenan idan an ga wani abun zargi to nan kuma kishi zai motsa ko to in ya motsa kuma sai ka saurara ka ji meye uzuri da yasa aka yi haka idan uzurin karbabbe ne to kaga shikenan in ba karbabbe bane to ga nan kuma sai ka ɗauki mataki kai, ai mun fahimta ko wa inna mamduhu iyaka kishi wanda yake abin yabo iktiranu la ghairati bil udhr shine haduwan kishi da kuma uzuri fa yaghar fi mahalli al ghaira mutun yayi kishi a muhallin kishi wai wa yu'dhar fi mawdi al udhr sannan kuma yi uzuri a muhallin yin uzuri mun gane ko wajen kishi sai kishin kishinsa a wajen kuma da uzuri ya kamata a bayar sai a bayar da uzuri mun fahimta ko yawwa ka je matar ka ta tafi ganin likita gashi a zaune ka leka sai ka ga shi kadai ne za ta shiga shi kenan sai ka shiga ka zauna ya ka ce kawai ina jiran ku to ba shi kenan ba nan nan akwai mai taimaka kai kai wawa ne ba mai taimaka kai wawa ne ai ofis ne to shi kenan ka ne in ka ji kai kana so ku zauna shi kenan sai ku zauna akwai abin da za su boye maka ne to ba shi kenan ba <laughs> malam ya ce wa man kana hakaza fa huwa al-mamduhu hakan to duk wanda ya kasance a haka to wannan kishin sa abin yabo ne tabbas ma'ana ya zam yana da kishi akan abin da kokonto ko wani abu na zargi zai iya shiga ciki sannan kuma ko da ya ga abin da ya ganin kuma ya zama akwai uzuri a kai to wannan shine kishi karɓaɓɓe a shari'a saboda ka ba kishi bane duk lokacin da kaga abin da ka gani kawai ka tsare kofa ka nuna kai babu wani uzuri sannan kuma ba kishi bane ka sake cewa ko ma menene ka gani wannan bai dame ka ba mun fahimta ko to wannan ba daidai bane akwai wani dan uwa da yake ba da wani labari ya je gidan wani irin yan bokon nan haka to da suka yi aka yi mishi iso cewa ya yi baki sai ya fito to su kuma lokacin da suka isa din sun samu wani a tsaye a bakin kofar gida to sai suka kaddara shi ma yana jiran mai gidan ne so lokacin da mai gidan ya fito suka zo suka fara gaisawa sai suka ce mishi a ga wani nan ya riga mu zai no no no wannan ya zo wajen anti ne <laughs> eh, ya zo wajen mamatar sa shi ma bai zama ne ne ba wai ma dai suna business ne kawai da anti <laughs> eh wannan ba bakon sa bane ya zo wajen anti ne kawai mutumin sai wuce shi gida ta wajen anti abun sa <laughs> eh, yana kawo mata kaya ne tana sayarwa da sauransu to kawai ya zo kawai direct ko sai ya shiga eh sai kuma ya zai ce mishi good evening eh wannan ya zama da use ya zama da use eh wannan kuskure ne ai mun gane dai abinda malam yake ta magana akai ko cewa kar kuma a ce kishin ka har yana shiga cikin abinda babu wani abun zargi a cikin wannan kuma karanta ne kar kuma a ce kuma ka sake har abin zargi zai iya shiga kuma baka yi kishin abin ba to amma abin da ake magana dai kuma duk lokacin da aka afka ma wani abu da baka so wanda kishin ka ya motsa ka yi haƙuri ya zama akwai hanzari na sauraron wanda ya yi abu don gudun akwai yiwuwar ya zama kuma akwai uzuri din masha Allah malam yace walamma jama'a subhanahu ولما جمع الله سبحانه صفات, الكم... صفات الكمال كلها yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa sifofin kamala baki ɗayansu kana a haka bilmati min kulli ahadin to sai ya zama shi ne mafi cancantan yabo akan kowa wala ya bulugu ahadun an yamdahu kama yambagi la babu kuma wani mutum ɗaya da zai iya yabon Allah da yadda Allah ya cancanta ka iya yabon Allah har ka sauke hakkin yabo da yake kanka babu wanda ya isa ma Allah wannan yabo sai dai kawai ka faɗi abin da ka faɗa amma akwai ababa da yawa wanda ya cancanta ba za ka iya shi yasa ko annabi ya zo yabon Allah sai ya ce kama asnaita ala nafsi kamar yadda kai bi kanka da kanka yace bara mu iya kididdige yabo gare ka ba Allah to idan annabi bai iya ba kai ba ka iya ba to shine ma'anan wala yablugu ahadun ba wani daya da zai iya kai matuƙa an yamdahu ya yabi Allah kama yambagi lahu kamar yadda ya dace ga Allah bal huwa kama madaha nafsa kama madaha nafsahu Allah yana nan ne kamar yadda ya yabi kansa wa asna ala nafsihi yayi yabo makansa fal ghayur shi mai kishi kad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi ya dace da ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala a wata sifa daga cikin sufofin Allah domin Allah ba ya siffanta da kishi ba to duk wanda yake da kishi shi ma ya dace da mahaliccinsa wajen siffantuwa da siffan kishi sai dai mun san shi kishin Allah ayyace ya fi ma na annabi kishi saboda haka shi babu wani wanda zai siffanta da wata sifa yanzu ai Allah yana magana ko bai magana kai ma ai kana magana yana gani kai ma kana gani amma ganin ka irin ganin sa ne maganan ka irin maganar sa ne ai yana ji kai ma kana ji inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabatalihi faja'alnahu hudin nan ya yaudu ila al-insan faja'alnahu sami'an basira to shi ma Allah sai ce inna Allah izu ya'izukum bihi inna Allah kana sami'an basira to nan ya ce al-insan sami'an basira nan ma ya ce inna Allah kana sami'an basira amma garin ɗaya ne jin iri ɗaya ne Da iri ɗaya ba wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatihi duk wanda yayi muwafaqa da Allah a cikin wata sifa daga cikin sifofinsa qadatu tilka sifa ilahi bi zimamiha to wannan sifan za ta ja wannan bawan zuwa ga Allah da linzaminta duk lokacin da ai Allah mai rahama ne ko Allah ainihin kai ne ko ah. to kai ma sai ka fitanta da tausayi to wannan sifa ta tausayi din za ta ja ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zaka kusantar da kai zuwa ga Allah shine malam yace wa man wafaqa Allah duk wanda yayi muwafaqa da Allah fi sifatin min sifatihi da a cikin wata sifa daga cikin sifofin Allah qadatu tilka sifatu to wannan sifan za ta jashi ilaihi zuwa ga Allah bi zimamiha da minzaminta wa adkalatu ala rabbih za ta shigar da shi zuwa ga ubangijinsa wa adanatu minhu za ta matsar da shi zuwa ga Allah wa qarrab Batu min rahmatihi lahu sannan zata kusantar da shi zuwa ga rahamar Allah mun fahimta ko wa sayyaratu mahbuban sannan zata mai da shi abin so a wajen Allah fa innahu subhanahu rahimun Allah mai tsarki ne mai jin kai ne yuhibbur ruhama saboda haka yana son masu jin kai karimun yuhibbul kurama yana da karanci saboda haka yana son masu karanci alimun yuhibbul ulama yana da ilimi yana son masu ilimi qawiyun yuhibbul mu'min alqawi Allah alqawiyu ne to shi ma yana son mu'mini qawi mu'mini ne kaza kaza mu'mini mai fadi tashi a rayuwa wa wa huwa ahabbu ilaihi min almu'min da'if sannan mu'mini mai kazar kazar shine mafi soyuwa abin Allah akan mu'mini loko loko hayyun yuhibbu ahlal haya Allah mai kunya ne saboda haka yana son masu kunya ka bibi alqur'ani ko saduwa Allah zai ambata sai ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su mun fahimta ko annabi ya ce Allah na da kunya yana son masu kunya Allah ba yi son ya ga tsagera marasa kunya masu kalmomin batsa masu abubuwa na batsa jamilun yuhibbu ahlal jamal sannan Allah kyakkyawa ne yana son kyawawan ababa yana son duk wani abu ko guga da kai kai mai kyau eh, yuhibbul jamal wayansu kabari ne kabari ne hadisin abu dawud kabari ne aka bisne shi annabi ya ce ku gyara shi mana ku gyara shi yake kyau duk abin da ka yi Allah yana so ga abun ka tsaya ka yi shi da kyau kar ko aiki ne ko noma ne ka yi ne kyau kar ka yi tsumbure jamilu hibbul jama'a hibbu yuhibbu ahadal witir Allah ɗaya ne yana son witiri shi yasa duk abinda galibi annabi zai umarni sai dinga umarninsa wutiri wutiri wutiri mun fahimta ko ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي الا انها توجب لصاحبها ضد هذه Sifat. mana yace inda a ce babu komi a cikin zunubi da sabon Allah a ce ba wuta da a shiga ba ba jahannama da a shiga ba ba azaba da ama mutum ba amma kawai illar da za su maka shine kashe maka kishi da yake ranka da irin waɗannan ababa malam ya ce da sabon Allah ya isa a guje shi mun fahimta ko walau lam yakun fi dhunubi wal ma'asi inda a ce babu a cikin zunubai da sabon Allah illa annaha tujibu li sahibiha sai dai kawai cewa zunubi da sabon Allah yakan wajabtarwa mai aikata su bidda hadhihi sifat kishiyoyin waɗannan sifofi na karamci na tausayi na rahama kishi ba za su haifar da kishiyarsa ba kenan to inda a ce babu wani abu a cikinsu sai kishiyoyin waɗannan sifofi na alkhairi da da su haifar wa mai aikata su ma'ana ba munanan sifofi ba kenan watan na'uhu sannan kuma su hana shi minitti safi biha na siffantuwa da waɗannan sifofin alkhairi lakafa biha ukuba malamin yace wallahi da ya isa ukuba ma dan adam a ce kawai idan mutum yana saba ma Allah ba wuta da a kai shi ba ba azaba da a shi ba kawai za su haramta mishi siffantuwa da waɗannan sifofi na alkhairi sannan su wajabtar mishi siffantuwa da kishiyoyin waɗannan sifofin malam yace da ukubar sabon Allah ya kai ukuba jama'a mun fahimta malam yace wa tamna'uhu min min al-ittisafi biha kuma da su iya hana shi siffantuwa da waɗannan sifofi Lakafa biha Ukuba, to da sun isa su zama Ukuba gare shi fa innal kafara domin tunani abin da zai faɗo wa mutum ɗaya a shi ne alkafa wani ne kana zaune kaga zai fita ya taka ma takalmi sai ka ji baka ji daɗi ba wannan abin da ka ji a ranka na rashin daɗin ana ta mai alkafa kamar mace sai ta wuce sai ka ɗan kalle ta sai ka burge ka wannan ana kai mai kasa to mala yace fa innal kasara talqalibu waswasa shi abin da ke fado a zuciya yakan zama waswasi yanzu in ya fada a rai to yanzu sai ya fara waswasi sai ka fara to ko ka mishi magana ne me sai ka kama takalmi ko ka mishi magana ne kace mallan ya kai baka gani ne ba ya fara waswasi ba to za a isa inda rai zai baci kana mishi magana sai ce an taka da ba magana ta fara gaba gaba ba mala to kafara talqalibu waswasa abin da ke fadowa a rai yakan zama waswasi wal waswasatu tasiru irada shi kuma waswasi yakan zama nufi yakan zama niyya mutum ya kulle abu wal iradatu taqwa fa tasiru azima sannan wannan niyya din da yake ran shi kuma yakan karfafa ya kambama fa tasiru azima har sai ya zama udiri himma idan mutum ya ga wacce ya gani sai ransa ya raya mishi yi, to sai ya fara tunanin kaza kaza yana suranta ta ba zama wasu wasi ba sai ya ji a ransa ya kamata ya bi ta to lokacin da ya tashi ya zama azima to Allah kaɗai ya san me zai biyo bayan wannan tashin sun matasiru fi'lan to ƙarshe abun sai ya zama aiki sai kaga daga gani daga tunanin abun yau gashi nan ana aikata shi a ƙasa sun matasiru sifa lazima wa hay'a sabita ratika sannan daga nan sai ya zama sifa lazima na mutum Hai'a kama sabita tabbatacce ratika dawwamamme a jikin mutum mun gane ko wannan abun da ya faɗo mishi a rai din yayi wasuwasinsa ya zama niyya ya zama kudiri a ransa ya nufi aikata wannan abun to ƙarshe abun sai ya dawo aiki daga dawowa aikin nan malam ya ce summa tasiru sifa lazima ƙarshe wannan aikin sai ya dawo sifansa lazim wa hai a rasika sai ya zama kamansa kafaffe a jikinsa wanda baya ke ruwa da shi kamar a ce dogo dogo ba dogo ba ba shi dogo ba to haka ta bar yadda ya zama dogo zai rabu da da wannan tsayi to haka da zai rabu da shan taba yadda baki ya zama sifansa ko fari ya zama sifansa gadarta ta zama sifansa ko tsayi ya zama sifansa haka zina zai zama sifansa yadda ba zai iya ɗaye bakin nan a jikinsa ba zai ɗaye zinan nan ba yadda ba zai iya rage tsayinsa ba ba zai iya ajiye shangiyan ba domin yadda ya surku da wannan bakin haka ya surku da giyar to mana yake din wato sassauci matakama waɗannan ababa birki shi ke kai mutum ya fada cikin wannan yanayi ɗin yan uwa mun fahimta ko malam ya ce sun matasiru sifa lazima sannan sai ta zama sifa da wa hai a sabita rasika ya zama yanayi tabbatacce kafaffe wahina idin ya ta'azzaru khuruj minha to daga lokacin sai ya gagare shi fita daga cikin wannan sifan kama ya ta'azzaru khuruj min sifatihi alqa'ima bihi kamar yadda zai gagare shi fita daga cikin sifofi da suke tattare da shi ba kamar misalin da muka yi ba kenan kamar a ce ya rage tsayinsa zai yiwu to yadda zai ta'azzara ba zai rabu ba to haka waccan sifan ma ba zai iya rabuwa da ita ba wal maqsudu malam yace abin nufi an annahu kullama shtaddat mulabasatu mulabasatuhu lizunubi duk lokacin da sakuduwan mutum da sabon Allah ya yawaita muna fahimta ko kullama shtaddat mulabasatuhu lizunubi duk lokacin da cuduwar mutum ya tsananta da zunubi akhrajat min qalbihi al-ghayrata to wannan sabon Allah sai ta fitar daga zuciyarsa kishi ala nafsihi kishin kansa wa ahlihi kishin iyalansa wa umumin nas sai ta fitar mishi da kishin dukkan mutane wa kad ufu fi alqalbi jiddan kai takan kai ma kishin takan raunana a cikin zuciyarsa saboda tsabar ta lalace hatta la yastaqbihu ba'da zalika alqabi har ya zama mummunan abu ma shi bai mishi muni a wajensa baya iya munana mummunan abu to kishi ya gama tafiya kun gane magana wa qad wannan kishin yakan raunana fil qalbi a zuciya jiddan sosai hatta la yastaqbihu ba'da zalika alqabi har a wayi gari wannan mutumin bayi ganin munin mummunan abu Lamin nafsihi bai ganin munin abin a kansa wa lamin gairihi bai ganin munin abin don wani ya aikata wa idza wasala ila hadha had to da zaran mutum ya kai wannan haddi yanzu mutuwan zuciyarsa rashin kishin sa rashin kishin kansa har ya kai ma aikata aikin mummunan ma bai damun sa wani in ya aikata bai damun sa faqad dakala fi babil halak to wannan ya shiga ta kofan halaka an rufe da shi. malam yace wa kafirin min da yawa daga cikin irin waɗanda kishinsu ya tafi ya lalace gaba ɗaya layi ta siru ala adamil istihba ba su ma tsayawa wai su taƙaitu akan wai ba su ganin munin mummunan abu ba ma anan ya tsaya ba bal yuhassinul fawahisha wa zulma yana ma kyautata alfasha ne da zalunci ba ma wai yanzu ya daina ganin abun da muni bane a'a zai ma iya zuga abun ya wasa abi zina ne amma zai iya kururuta ta ya kamba mata zalunci ne zai iya bayan yayi kuma kai da ya cuce kan ya koma yana ce maka gabi wanda yake ce ma gabi ai shi ai jarumi ne kenan ko ya cuce ka ne amma yana kai ba kauye ne to malam yace takan ma har ma ya dinga hassana alfasha din ya dinga kyautata alfasha din yana tadin ta a matsayin abin burgewa zul yana taɗin zalunci a matsayin abin burgewa da gairihi yana tadi ma wani sa yadda yake kyautata alfasha yace yadda yake kyautata zalunci zaka samu yana ma wani taɗi in ka ji tadin kai sai ka ɗauka taɗin abin alkhairi ne wani ya je soka da wuka wani ya je jima ciwo in yana tadin zaka ga yana tadin ne na jarumta to kaga yanzu ai an wuce wai yana ganin abin da yake babu kyau yanzu abin da yake yana yi ne a matsayin abin burgewa haka ne ko ba haka ba yan shaye nan da ka gani suna da rana na musamman da aka ware ranan yadda ka san ake ranan sallah rana ne na shan wiwi za a je a haɗu a ga waye in ya sha zai tashi waye bai tashi ba to wanda yake haka shi yana ganin ma shan wiwi ba ba daidai ba ne yanzu shi da yake so ya ci kofi sanadiyar shan wiwi ya ci na ɗaya yan uwa muna fahimta ko malam yace wal zayyinuhu ku? har ka ga yana zayyana abin yana kayatar da abin mashi wancan da yake mata bi wa ya da'uhu ilayhi za ka ga har ma yana kiran wancan din zuwa ga wannan mummunan aikin wa ya hussuhu alayhi yana zaburar da shi yana kwadaitar da shi akan wannan abun wa hufi fi filihi za ka ga yana kai kawo ta yadda ma zai samar mishi da wannan abun? idan ma yarinya ce zai ce ni zan nema maka kaga yanzu ai an wuce wai zina shi laifi ne a gunsa da yanzu har zai yi aiki ya sama ma wani ma shi ma wadda zai yi alfasha da ita wa haza karar da yus saboda haka da yus wadda bayi da kishin matarsa wadda bayi da kishin ƴaƴansa aka basa khalqin lahi shine mafi kazantar halittun Allah wal jannatu haramun alaihi shi da yus aljanna haramun ne abun sa baya shiga aljanna wa kadhalika muhallilu zulmi wal baghi li ghairihi haka nan wanda yake halarta zalunci ko kuma kama karya wuce gona da iri ga waninsa wa muzayyinuhu lahu da wanda yake kayatar da zalunci yake kayatar da kama kariya fanzur mallabi hamalat alaihi illatul ghairati malam yace kai dubi zuwa ga abin da karancin kishi ya dauke shi zuwa gare shi yanzu dai ai lalacewa ai ta kai lalacewa malam yace fanzur mallabi hamalat alaihi illatul ghaira malam yace kai dubi zuwa ga abin da karancin kishi ya dauke shi zuwa gare shi wa ya yadulluka ala anna asal ad-din al-ghayra malam yace wannan zai nuna maka cewa asalin addini shine kishi wato addini ya ginu ne akan kishi ayi kishin addini ayi kishin akida ayi kishin komai ayi kishin rayuwa ayi kishi akan duk abinda zai zama alkhairi a rayuwar mutum sannan a kyamaci duk abin da zai zama sharri wa man la ghayrata lahu duk wanda bai da kishi la dina lahu babu addini gare shi fal ghayratu ita kishi tuhumil qalba takan dumama zuciya fataha ma lahul jawarihu saboda gabobi ma sai su dumama da wannan kishi da yake cikin zukata da mun fahimta idan kishi idan zuciya akwai kishi to takan dumama zuciya to sanadiyar dumaman zuciya gabobi su ma sai su dumama fata da fa'a su'a wannan sai ya sa sai ta dinga tunkuɗe duk wani sharri da zai taso wal fawahish ta dinga tunkuɗe alfasha in zai taso wa adamul gaira shi kuma rashin kishi tumitul kalba shi kuma yakan kashe zuciya fata mutu lahul jawari saboda ka gabobi ma duka sai su mutu fala yabqa indaha daf'un albatta sai ya zan ba ta da kariya abinda zai iya tunkuɗe mata sharri kwata-kwata wa matsalolo ghairati fil qalbi malam yace misalin kishi a cikin zuciya masalul quwwati allati tadfa'u al marda wa tuqawimuhu misalin sa kamar misalin garkuwan jiki ne wanda yake fada da ciwo in ya shiga jiki mun fahimta ko wa masalul gaira Filkalbi, misalin kishi a cikin zuciya masalul quwwa kamar misalin wani karfi ne Allah fi tadfa'u al-marda wa tuqawimuhu wanda yake tunkuda ciwo yake fada da kwayan cuta in ya shiga jiki ba shi bane garkuwan jiki to kishi a zuciyar mutum kamar garkuwan jiki ne na ɗan adam duk barna da zai zo kishin nan shi yake yakansa kamar yadda garkuwan jiki yake fada da kwayoyin cuta idan sun shiga jiki fa idza zahabatil quwwa idan wannan karfin ya tafi babu garkuwan jiki waje da da'u wajada da'u almahalla qabilan to kowane cuta in zo sai ya samu wajen zama ai haka ne ko daga inda aka ce garkuwan jiki ya kare to duk cutan da yazo zai samu wajen zama walam ya ji dafi'an ba zai samu abin da zai tunkuɗe shi ya bada kariya ba fata makkana saboda haka duk cuta in ya zo sai ya samu gindin zama ya zauna fakanan shi kenan halaka sai ta kasance wa masaluhuma misalin su wa masaluha wa matsaluwa malin ya ce misalin kishi matsalu sayasir jamus kaman kahon saniyan jeji ne mai ake ta bauna ko bauna ba yana da kaho ba birgun to kaman kahon bauna ne shine sayasir jamus kaho na bauna allati tadfa'u biha an nafsihi wadda bauna da wannan kahun yake ba ma kanshi kariya wa waladihi da wannan kahun yake fada ya ba ma ƴaƴansa kariya fa iza kusiratu idan aka zo aka yanke wannan kahun fama fihi aduhu to ga abokin gaba in ya same shi ai ya bulus haka mutum in bai da kishi duk sabon Allah in ya zo haka zai waka waka da shi bayin Allah abinda wannan fasali yake karantar da mu shine sabon Allah laifi ɗaya daga cikin illar da zai maka shine yakan kashe wutar kishi a zuciyarka to daga lokacin da mutum wutar kishi tiririn kishi ya bar zuciyarsa ya tafi ga barin zuciyarsa to yakan zama da yus yakan zama lalatacce ta yadda ba zai iya ba kansa kariya daga kowane farmaki na shekan ba Allah ya tsare mu to wannan shine karshen wannan fasali Allah ya sa mu dace kuma insha Allah karatun mu na addu'a wadda